Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar musulai Ibrahim farko ga wasu daga kanin labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewar ya fitar da 'yan Najeriya sama da miliyan goma daga ganyen talauci. 'Yan bindiga sun sace ɗalibai a wata makaranta a Kaduna tare da kashe wani ɗalibi guda. Mayakan Boko Haram na ɗaukar mutane aiki tare da biyan su kuɗi naira dubu biyar zuwa naira dubu goma ƙasar saudiya ta sanar da cewar ba za ta bar mutanen wasu ƙasar su gudanar da ibadar aikin hajjin bana ba saboda fargabar yaduwar cutar corona kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran asabar ɗaya ga watan zulƙida shekara ta 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 12 ga watan 6 shekara ta 2021 miladiya a najeriya yau 12 ga watan yuni ake bikin ranar demokradiyya a ƙasar wasu a wasu jihohin daban-daban sun gudanar da zanga-zanga tare da nuna kin goyon bayan salon gwamnatin da ake gudanarwa a ƙasar wasu daga cikin jihohin da aka yi zanga-zangar a yau har da jihar lagos rivers ogun da babban birnin tarayya abuja a hannu guda kuma wasu a babban birnin tarayya abuja sun fito tare da nuna goyon bayan gwamnatin shugaba buhari a babban birnin tarayya abuja da lagos ana zargin 'yan sanda sun tarwatsa masu zanga-zangar ta hanyar harba hayaki mai sa hawaye a nasa bangaren shugaba muhammadu buhari ya yi jawabi a yau wanda ya tabbatar da cewar gwamnatinsa ta fitar da mutane sama da miliyan goma daga kangin talauci sannan ya ce wannan ne kudirin wato da suka ɗauki aniyar yi tun a farko na fitar da 'yan ƙasar miliyan 100 daga talauci sannan sun tabuka duk da taɓarɓare wato barkewar annobar corona daga cikin mutanen da suka fita daga ƙangin talauci akwai manoma mata sai masu sana'ar hannu da 'yan kasuwa manya da ƙanana a cewar shugaba muhammadu buhari a zamanin mulkin shugaba buhari aka sauya ranar demokradiyya a najeriya daga ranar 29 ga watan mayu zuwa 12 ga watan yuni gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da sace ɗalibai da malamai a makarantar nuhu bamalli da ke zaria kwamishinan tsaro a jihar samuel arwan ne ya tabbatar da haka wanda ya ce a ranar alhamis da daddare aka sace mutane a makarantar a yayin da aka kai harin ana zargin an harbe wani ɗalibi guda ɗaya wanda ya rasa ransa yayin da wani guda ya samu rauni ana zargin an sace mutane takwas a makarantar amma kwamishinan bai bayyana adadin mutanen da aka sace ba kwamishinan ya ce jami'an tsaro sun yi gaggawar zuwa makarantar domin daƙile harin tuna hukumomi a makarantar suka bayar da sanarwar rufe makarantar sanadin harin da aka kai wanda ya yi sanadiyar rasa ran ɗalibi guda tare da sace wasu satar ɗalibai da wato wani salo ne da ke ɗaukar hankali wanda 'yan bindiga ke tare da neman makudan kuɗaɗe a matsayin kuɗin fansa. wasu daga cikin jihohin arewacin najeriya na fuskantar matsalar satar ɗalibai a makarantu babban hafsan sojin ƙasar najeriya manjo janar faruk yahaya ya sanar da wato sauye-sauye ga rundunar kamar yadda ya sha alwashi a kwanakin baya a wata sanarwa da mai magana da yawon rundunar muhammad yarima ya fitar ya ce babban hafsan sojin ya yi wa manyan jami'an rundunar sauye-sauyen wurin aiki domin cika burinsa a cewar sanarwar an yi hakan ne a bisa halin da ƙasar ke ciki na matsalar tsaro wanda ya ce nauyi ne da aka ɗora masa kuma yake son sauke shi daga cikin waɗanda aka sauya wurin aikin har da manjo janar fo omoigui da yake rundunar haɗin kai kuma aka yi maye gurbinsa da manjo janar cg musa tun bayan naɗa manjo faruk yahaya a matsayin babban hafsin sojin ƙasar najeriya ya sha alwashin kawo sauye-sauye a ayyukan rundunar musamman ganin halin da ƙasar ke ciki na matsalar tsaro kafin kasancewarsa babban hafsin soji ya rike bangaren rundunar na operation haɗin kai rundunar da ke yaƙi da miyagun laifuka da ta'addanci a najeriya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 bari mu karɓi wannan saƙo. Jama'a Assalamu alaikum ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe takwas da rabi na dare. Za mu ke kawo muku takaitattun labarai a shafinmu na Facebook mai suna mujallar matashiya yayin da shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata. Shirin zamantakewar ma'aurata zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin da misalin karfe goma na dare. sai shirinku mai farin jini na 'yar cikin gida da muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun talata da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ana yi da kai wanda ke taɓa dukkanin ɓangarorin da suka shafi al'umma baki ɗaya za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe tara na dare shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Alhamis da misalin karfe tara na dare. Shirin sirrin ma'aurata za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun Juma'a da misalin karfe 8 na dare shirin kuma tso mu tattauna wanda muke kawo muku shi kai tsaye za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare shirin dandalin Kannywood wanda muke leƙawa masana'antar shirya fina-finai za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe 8 na dare shirin ciki da gaskiya da muke tattaunawa da 'yan siyasa za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun lahadi da misalin karfe 8 na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sadarwa kamar YouTube mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, Facebook mujallar matashiya har ma da Twitter at M matashiya. Domin karanta labarai da rahotanni za ku iya ziyartar dandalinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya. Thank you. To barkanmu da dawowa. rundunar 'yan sanda a babban birnin tarayya abuja sun tarwatsa masu zanga-zanga mabiya mazhabar shi'a an tarwatsa mabiya mazhabar shi'a waɗanda suka fito zanga-zanga ne a afogudu da ke abuja mai magana da yawon 'yan sandan abuja asp mariam yusuf ce ta bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau ta ce mabiyan shi'a sun fito zanga-zangar ne a yau asabar da nufin tayar da hankalin al'umma sannan babu wanda aka kama daga cikin mutanen da suka gudanar da zanga-zangar asp maryam yusuf ta ce rundunar ba za ta zuba ido ana karya doka da oda ba sannan za su yi duk mai yiwuwa wajen ganin sun wanzar da zaman lafiya a babban birnin tarayya abuja haka kuma rundunar ta buƙaci mazauna abuja da su kwantar da hankalinsu tare da sanin cewar rundunar a shirye take wajen tsare rayuka lafiya da kuma dukiyoyin al'umma Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Azulum ya ce akwai buƙatar gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da talauci a ƙasar ganin yadda mayakan Boko Haram ke ɗaukar mutane tare da biyan su kuɗi naira dubu biyar. Gwamnan ya bayyana haka ne a yayin da yake jawabin ranar demokuraɗiyya a Borno. Ya ce daga bayanan sirrin da suka samu akwai wasu da suke marawa Boko Haram baya wajen kai musu makamai da wasu kayan buƙatunsu. su. kuma mayakan boko haram na biyan su kuɗi daga naira dubu biyar zuwa naira dubu goma sannan akwai wasu da suke kaiwa mayakan makamai sannan su biya su gwamna zulum ya ce gwamnatinsa na yin duk mai yiwuwa wajen samar da ayyukan ci gaba a jihar amma har yanzu akwai tsoro da ke cikin zukatan al'ummar jihar saboda fargabar har-haren boko haram sama da shekaru goma ake fuskantar rikicin harin boko haram a arewa maso gabashin najeriya dubban mutane aka kashe yayin da wasu suka rabu da muhallinsu sanadin rikicin hukumomi a ƙasar saudiya sun bayar da sanarwar cewar mutane dubu sittin da aka yarda su yi aikin hajjin bana mazauna ƙasar kadai aka yarda su yi aikin hajjin a baya an sa za a bayar da dama ga kasashen da suke wajen saudiya domin zuwa yin aikin hajjin bana sai dai kasar ta sauya matsaya sanadin bullar cutar corona daga cikin mutanen da za su yi aikin hajjin mazauna kasar saudiya kadai aka yarda sai waɗanda suke 'yan wasu ƙasashen amma waɗanda suke a ƙasar saudiya haka kuma sai waɗanda aka yi wa allurar rigakafin cutar corona kadai aka yarda su yi aikin hajjin ko kuma waɗanda aka yi wa allurar farko sannan suka haura shekaru wato kwanaki goma sha hudu ma'aikatar aikin hajji da umara dai na ɗaukar matakai daban-daban don hana yaduwar cutar corona cikin ƙasashen da cutar corona ta yi tasiri har da ƙasar saudiya lamarin da ya kawo cikas ga ibadun da aka saba gudanarwa shekara-shekara duka duka da wannan labaran muka kawo ƙarshen labaran na wannan rana a daidai wannan lokaci amma da duka na abokan aiki ya haya balafagiya ahmad mutula ibrahim masu da abdullahi khadija ahmad sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa sai